ina kuma su an bugu su dogo sarka da kai da ushu su ne dambe na biyu wallahi ushu sarka bala'ita wallahi babu dambe da yaro gudu ba da ban kowa ba su tsoro wai kalla kalla kuma hannu karama kwalla dambe na biyu na uku shine bahagon zayanu da shi da autar kuda ciyaman na gurmada da ciyaman na kudu ciyaman na kudu mala ina ganin dandar da to to to kai ka ce na rena ka na da kai da babu kawaci na gode kai da alkawaci na rena ka inda an kanto kowa da kowa ni da kuma kai ba wallahi ba akwai mutum ba sai an kusa dambe na hudu da hagon dambe da kai da silaka son ka ni na da aka ce ma bayan wannan dan dan Najeriya zama dan Niger sannan bahagon inda da kai dan kansila wallahi yau ma kai aiki dan kansila da da kada bahagon autan mama wannan dambe guda bakwai sai an yi shi da kuma ranar juma'a in Allah ya kai akwai tambe special rabe bahado ebola dr audun tunga bahado yan sanda bahado mai bahado alin kansila duk suna gina ga amma dai shi mahaukaci guda ban da garanti gari amma kun san zan ba da mai fasara ranar juma'a za mu yi mai kan dco tambe na auren da yi a nan katsina gobe in allah ya kai mu karfe tara akwai kwallo tsakanin amarya da ango ni ne kaftin na ango a scorpion arena karfe tara gel ni ne messi wallahi tallahi ko messi bai yi da yan kwallo ba wallahi ba dubu biyu to bari ko kwana bujo da ka fara buga tana da ɗari biyar in festival ka ba a yi don haka ba wani to ka zo kai bari bai zero duk kai ta da zero festival zero zero kai kai chale chale shi na chale kai kai yau ba ina da ka ina da ka ni ce dan da ka gudu ce ka zaɓo ko da ko ni tala ka tala shi da Allah tambe na biyu da dogon sarka da kai da kushi on the line wallahi ba alama ni an kai wallahi dan shi suna gudu wallahi dole kai da ba mama saboda yaron yaron ba mama ya buga yaron wallahi dan ya kama ka ko mutuwa za ta yi dan uban ka ko eh, wallahi in dauki kudin abincin ka in babu hawa wata mata in ni kire ku ka san za ka yi babu wata mama da na kire ku da dan ka fito ne na rance da Allah kudin abinci ne zan baka na rance da Allah kowa abin da ka ina ba shi kudin abinci kai kele ya za ka tsaya ka gudun da ka ce na rina ka kai ta autan mama huska ya kai aje ku ba a roƙa muku a bakin dina wallahi sai sun buga da biyu ina usu ina sarka ina usu wallahi na rage muku kudin abinci kowa na rage mai ɗari biyar ba kyauta wallahi dan da bai kyauta ato su da sani wallahi gobe ma gandun da ba a taɓa yi ba shi aha chale ba hakan san san ana buga amma ba ka samu samu duk wanda Allah ya saka iska That's what I'm talking